sabon tsarin jadawalin zaɓuɓɓukan na kansiloli da na majalisun karkara wanda shugaban hukumar zaɓe mai shari'a bube ibrahim ya sanar a ƙarshen wani taron saini ya bayyana cewa a ranar 8 ga watan januwari na shekarar 2017 ne 'yan ƙasar ta nijar za su halarci runhunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a saboda haka za a ci gaba da karɓar takardun 'yan takara har zuwa ranar 24 ga watan oktoba na 2016 kafin a buɗe yakin zaɓe a ranar 29 ga watan na oktoba jam'iyyar pnds tarayya mai mulki take a ta bakin sakataren watsa labaranta na birnin tawa muhammad abdulkader ta bayyana gamsuwa da wannan jadawali mun gamsu kware ko wani ya yi rawa balantana dan muka abin da ya samu ka gamsu mu abin ya hi gyaran mu ma saboda dalilan da kujojin da ta badawa kaga in aka yi shiga wancan lokaci lokacin damana ne amma in an kare ayyukan gona an kare komi da komi kenan lahiyar mu hankalin mu kwance mu wanga jadawali ke gyarawa hmm. saboda jama'a sun kare aikin su sun kare komi da komi kenan lahiya launi sai a saki dawaki in ya so kaga abin mamaki sai dai mai magana da yawun jam'iyyar da nasara ta yan adawa Rabiul Alhaji Kane ya nuna shakku dangane da shirin na hukumar zabe wacce yace ta nuna gazawa a zaɓuɓɓukan da suka gabata mutumin gaskiya ke zaben gaskiya wanda ba mutanen gaskiya bai yi waye maka zaɓe na gaskiya wanga mutanen ba gaskiya ba suke so da senin da gwamnatin duka kasu guda tunda yaushe ne ita hukumar zaɓe akwai abin da dokar ƙasa ta ce ga yanda ya kamata a yi amma shi ya zo ɗauki doka kan shi ya bada yaushe ne dokar ƙasa za ta zama ƙarƙashin dokar kai shugaban zaɓe tun daga nan muka san ai doka ba ta ba shi incin ba ya zo ya ce doka eh, eh, za a zaɓen eh, zaɓe na shaidu doka ba ta ba shi incin wannan ba amma ya hito da ƙuduri ya ce ya ba izini a zo a yi zaɓe na shaidu alhali dokar ƙasa ta hana A can baya sau biyu hukumomin kolin kasar Nijar tare da izinin majalisar dokokin kasa ke kara wa magadan gari da kansilolin da'irorin kasar wa'adi saboda dalilan samar da kyaukyawan shirin gudanar da sahihin zaɓe matakin da bangarorin siyasar kasar suka yi na'am da shi yayin da masu rajin kare demokuraɗiyya ke nuna rashin gamsuwarsu a kai saboda a cewarsu alama ce ta rashin ba zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi mahimmanci duk kuwa da cewa ita ce hanyar ba talaka cikakkiyar damar zaɓen wakilansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.